To ta da fata ku ne lafiya barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Alhamis kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar kuma a tashar mu ta VOA Africa da ke Nyame a kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin Kwanni a kwamfuta kuma a voa.com da sashen hausa.com. To jama'a marhaban kula da ga sashen Hausa na Mura Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ne ta da Maryam Dauda muke shirin kamun ku shirin na la'asari ya bari mu sha da fage da kanin labarai kamar yadda muka saba. To 'yan majalisar wakilai da na dokokin Amurka sun halarci wata tattaunawa ta musamman da gwamnati ta shirya inda aka gabatar musu da wasu bayanan sirri. Ƙasar Venezuela ta sanar da shirinta na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin Amurka da ake kira OAS a takaice. A yankin gabashin Afirka kuma, ƙasashen Kenya da Habasha sun yi amfani da ƙarfin soja da ya wuce kima a kan fararen hula ƙasar Somalia, a cewa wani rahoto da cibiyoyin agajin da ke aiki a Somalia suka fitar. To ga Shekin Maryam, to bayan kun gama labaran duniya za mu leƙa yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya? Mu gaya wa kanmu gaskiya. banda president muhammadu buhari babu wanda zai iya yin abin da ake yi yanzu da gwamnonin nan suna yin abin da president yake yi wahalan nan da talakawa muke ciki yanzu da babu sannan bayan asarar tarin rayukan da aka yi a wani mummunan hatsarin mota na baya bayan a kasar kamaru hankalin mutanen ƙasar ya juya kan halin da manyan hanyoyin su na mota suke ciki gaskiya a abu a faruwa a kasar da ba ma magana amma wannan kano kan mun fito mun magana cewa ya kamata su bi tsaron matakai na gyara hanyoyin kasar kamar musu to ko bayan waɗannan muna da ra'ayoyinku muna kuma da shirin sai bango ya tsage amma sai mun gama ku labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan majalisar wakilai da na dokokin Amurka sun halarci wata tattaunawa ta musamman da gwamnati ta shirya, inda aka gabatar musu da wasu bayanan sirri. Waɗanda suka halarci taron sun samu damar yin tambayoyi ga 'yan kwamitin shugaba Trump a kan tsaron ƙasa. Sun kuma samu bayanai akan ɗimbin hanyoyin kawar da barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. abinda wani babban jami'in gwamnatin amurka ya bayyana a matsayin babbar barazana da gwamnatin kama karya ta kim jong-un ke nunawa dukkanin 'yan majalisar dokokin su ɗari sun halara jiya laraba da tsakar rana a wani babban ofishi da ke daura da fadar white house don wannan zama wanda sakataren tsaro jim mattis da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da daraktan hukumar leƙen asirin amurka dan coates da kuma shugaban gamayyar hafsan hafsoshin ƙasar janar joseph danford suka jagoranta haka kuma shugaba trump shi ma ya halarci wannan zaman na ɗan takaitaccen lokaci abin da ya kira zama mai mahimmanci to kasar venezuela kuma ta sanar da shirin ta na ficewa daga kungiyar kasashen yankin amurka nan da ake kira oas a takaice bayan da kungiyar ta amince ta gudanar da wani zama na musamman domin tattaunawa kan rikicin siyasa da ya bai ita venezuela din kungiyar ta oas dai ta amince ta gudanar da zaman ne bayan da ta kada kuri'a ministar harkokin wajen wannan kasa ta venezuela delcy rodriguez a jiya laraba take cewa venezuela za ta gabatar da wasikar korafi a yau din alhamis wadda za ta zama kamar share fage ga shirin ficewar kasar daga ita wannan kungiyar wadda kan dauki tsawon shekaru biyu venezuela ba za ta yi wata harka da ko ta je wani taro a kasashen da ke cikin tarayyar kasashen da abin da suke yi ko kuma ba abin da suke illa illa kuna ƙasar london a cikin harkokin kasarsu. su a cikin a cewa ita malama rodriguez din dama dai venezuela ta yi wa kungiyar ta oas kashedin cewa idan aka kada kuri'a akan gudanar da zaman na musamman to hakan zai zamanto dalilin yanke shawarar ficewa daga kungiyar kenan kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasashen Kenya da Habasha sun yi amfani da ƙarfin soja da ya wuce kima a kan fararen hula ƙasar Somalia. A daidai lokacin da ake ƙoƙarin daƙil hare-haren da 'yan ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa a kan iyakar ƙasashen. A cewar wani rahoto da cibiyoyin agaji da ke aiki a Somalia suka fitar. rahoton wanda sashen somaliya na murya amurka ya samu ya ce kenya ta kai hare-hare ta sama da dama waɗanda suka kaikaici garuruwan da makiyaya ke zaune a yankin gedo na ƙasar somaliya tun daga shekarar 2015. Rahoton ya kuma ce jami'an da ke kula da gobarar daji sun yi ayyukan sintiri na kan iyaka. Sun auna mutane sun kuma yi kaman ganin dama tare da yin kashe-kashe da dama ba a hukumance ba. rahoton ya kuma ce kasar habasha ta kai rundunar mayaka wajen iyakar kasar don su kori manoma da makiyayan da suka wato suka kafa sansaninsu a wani yanki da ke tsakanin somaliya da kasar habasha sai dai kakakin dakarun tsaron kenya kanar joseph worth ya musanta waɗannan zarge-zargen wata babbar fashewa da ta auku a yau kuma Alhamis a kusa tashar jiragen saman kasa da kasa da ke birnin Damascus ta haddasa gobara ta haddasa alamar tambaya kan musabbabin fashewar. Ƙungiyar kare hakokin bil'adama can kasar ta shamu wadda mazauninta ke Birtaniya da ke sa ido a kan rikicin na Siriya ta ce ba a tashe jiragen saman fashewar ta faru ba, amma an ji dai ƙara fashewar a cikin birnin Damascus kilomita 25 daga inda ta faru. Gidan talabijin ɗin almanar da ke goma bayan 'yan ƙungiyar Hezbollah da ke can labanan ya ce fashewar ta faru ne sakamakon hare-hare ta sama da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai yayin da kafafen yada labaran ƙasa kuma suka ce makami ko makamai masu linzami ne isra'ila wato ya taɓa wurin da fashewar ta faru to ko da yake ministan leƙi asirin isra'ila israel kas bai ce ƙasar su ke da alhakin fashewar ba da ya ce tabbas wannan ya daidai da irin manufofinsu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahoto mai tada hankali na ƙaruwar mace-macen mata da suka danganci rikicin Afghanistan da kashi 54 da kuma ƙaruwar mace-macen ƙananan yara da kashi 17 a cikin watanni hudu na wannan shekarar ta 2017 idan aka kwatanta da mace-macen da aka samu a daidai wannan lokacin a cikin shekarar da ta gabata. Shirin ba da agajin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi a Afghanistan wanda ake kira UNAMA a takaice, wanda ya fitar da rahoton jimlar mace-macen a yau Alhamis, ya ce akwai matukar damuwa a kan karuwar mace-macen yara da mata. Rahoton ya samu jimlar mace-macen fararen hula 715 a farkon shekarar nan, ciki har da mata 88 da yara 210. rikicin kuma ya jikata fararen hula 1,466 ciki har da mata 185 da yara 525 shirin ba da agajin na unama ya ce yara su ne kashi 34 na mace-macen fararen hula da aka samu a cikin watanni hudu na wannan shekarar domin kawo muku labaran duniya ne dai daga sashen hausa murya amurka a washington dc to yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar plateau nigeria inda wasu tsofaffin 'yan jaridu suke bayyana matsayi kan abin da ya kamata a yi da mankudan kudaden da ake kwatowa a nigeria Ƙungiyar ƙwararru a harkar yada labarai reshen jihar Filato ta shawarci gwamnatin tarayya da ta karkatar da biliyoyin naira da sauran kuɗaɗen da take kwatowa daga waɗanda suka wawure kuɗin talakawan Najeriya wajen inganta rayuwar al'umma Shugaban kungiyar kuma tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Plato da Gideon Barde ya ce a matsayinsu na ƙwararru da suka yi fiye da shekaru 40 suna aikin jarida, haƙƙi ne a kansu su rika bibiyar tsare-tsaren gwamnati suna kuma ba ta shawarwari don cin gaban ƙasa. Kamar da kin sani a cikin Constitution na Najeriya, 'yan jarida suna da aiki wanda ƙasa ta damra masu. Su ne ya kamata suna kallon abin da gwamnati ke yi. mun yi murna da kyakkyawan tunani wanda wannan gwamnati na president muhammadu buhari ya kawo yadda za a yi a kwato kudade wanda aka sace to mun mun zauna mun ce to waɗannan kudaden dama ba sani za a samu su ba sai mun ce gwamnati tana da haƙƙi don ta albarkaci jama'an kasan nan ya kamata su duba yanayin rayuwa na kasan nan mun ce tamanin daga cikin ɗari na kowane kuɗi wanda aka, aka samo su a sa su a aikin gona a rayar da ilimi a kuma sa cikin aikin magani don mutane su samu lafiyan ciki sa'annan yanayin rayuwa gaba ɗaya ma a kyautata shi masanatu inda da ana samun aiki da yawansu ba su aiki ba kuma to za a iya cusa kudaden nan a rayar da su ta wannan hanya gwamnati za ta bunkasa ayyuka jama'a su samu aiki a samu kuma wadata yadda kasa za ta mu gaba kenan. Shugaban kungiyar ƙwararru a harkar yada labarai kenan reshen jihar Plateau Nde Gideon Barde. Da yake tofa albarkacin bakinsa tsohon kwamishinan zaɓe a Najeriya Godfrey Miri ya yaba wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya ne wajen bankaɗo maƙudan kuɗaɗen. Mu gayawa kanmu gaskiya. ban da President Muhammadu Buhari babu wanda zai iya yin abin da ake yi yanzu. In kuka duba budget na wannan shekara, ai akwai kuɗin da aka kawo daga cikin wanda aka sata yawancin kuɗin da aka sata ba mu karbo ba suna kasan waje akwai wajen 321 billion daga cikin kuɗin da aka samu da aka sa a cikin baje don ya taimaka kwanan nan na ga ya cewa efcc a bada full account na kudaden nan da aka samu eh, a san nawa ne jamilan kuɗin da aka karba a hannayen mutane don kowa ya sani ga kudin nan da aka karbi a hannun mutane ga kuma abin da za a yi da shi amma mutane ya kamata su sani cewa da gwamnonin nan suna yin abin da president yake yi wahala nan da talakawa muke ciki yanzu da babu ana nan ana karban kudi a federal ana nan ana barna a state ta yaya ko talaka zai samu eh, abin da yake nema don ya kamata daga state har local government level dukkan mu wasu abin da ke faruwa ba a election na camomi kudin local government ya zama kashe mu raba kowane state ku tambaya kudaden nan da ake baku me ake yi da shi tsohon kwamishinan zaɓe a najeriya kenan godfrey miri zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya rabuna ya ina bakin mawaka ga duk wani mai fadan ku yan jaridu ba ya ci ɗiban mai a kai idan haka ne tunani to ga ki zainab sai kuma ƙasar kamaru inda asarar rayuka kamar talatin da aka yi a wani mummunan hatsari ya daɗa juyar da hankalin mutanen wannan kasa ga halin da hanyoyin mota na kasa ta ke ciki waɗansu manyan motoci na ɗaukan itacen tumba guda uku da kuma waɗansu na safa-safa guda biyu na kamfanin naral da kuma kamfanin danai masu ɗauke da fasinjoji guda talatin da biyar biyar a kowane motar da kuma wata mota mai kiran karina sun yi wani mummunan hatsari a jihar gabas ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru an da mutane talatin suka riga mu gidan gaskiya waɗansu kuma da dama suka jikkata malam abdullahi shi ma magatakardan ƙungiyan masu sana'ar sufuri ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki ɗau mataki sauran matakai na gyara hanyoyin nan saboda kaga ga wannan hatsari da aka yi ana yin su a kota ina a kasar kamaru ba a wannan jihar bane kawai ya kamata gwamnati ta tsaya dauki tsauraran matakai muna jawo hankalin gwamnati gaskiya abu na faruwa a kasar nan da ba ma magana amma wannan kano kan mun fito mu magana cewa ya kamata su bi tsauraran matakai na gyara hanyoyin kasar kamaru musamman da jihar gabas shu'aibu gambo shi ma dan asalin garin birtuwa ne kuma yana yawan zirga-zirga a kan wannan hanyar gaskiya wannan hanya da farko dai hanyar ta yi karanci ba dama ba faɗi sam eh, shi sa kake ji koyaushe ake samun hatsari ba farko ba ne a samu hatsari irin wannan an taɓa ma yin wanda ya fi wannan ɗin don haka gara gwamnati ta duba wannan lamarin domin hanyar ya yi karanci ba dama kuma ba ta samun gyara an fara gina wannan hanyar yau shekaru hamsin daga baya zo ka ci gaba da ƙarasawa abinda ka karasa bai fi shekaru goma da suka shure ba to bayan haka kuma ba ta samun gyara sannan kuma hanya ce ta zamani domin mutane eh, ana yawan zirga-zirga a wannan hanyar to ya manyan motocin nan masu daukan timba ba su ke kawo irin wani matsaloli ba kwarai kuwa manyan motoci suna da yawa a wannan hanya domin kaga cewa a wannan sashin ake samun itatuwa kuma yana daga cikin abin da yake kawo arziki a kasar kamaru a kasan wannan harkan dole ne kowa na da kowa ya dauki wato responsibilitinsa gwamnati ta duba nata kuma 'yan anshora su duba nasu amma wanda da zai fi gyara al'amarin don gobe gwamnati ne muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. zuwa a gaishe ka awal karfe 11 da kwata na safe a Washington DC. Yau a shirinmu na dare magana jihohin Najeriya da ba sa biyan albashi za mu yi ko muna son mu ji rayuwanku a kansa ga ɗanɗano. Ba kwakwaran ci, ba sha, da yawan mu ba mun kasa biyan kuɗin makarantar yaran mu. Akwai 'yan shekara ɗaya da wata biyu yanzu ne nake maka magana ɗin har yanzu ba albashi. Wasu sun koma ga Allah, wasu stroke ya kama su, wasu sun zo screening sun mutu. To kamar da muka ce wannan ita ce shimfaɗa na rahoton da za mu kawo muku kafin mu so mu ji ra'ayoyinku kan me yasa wasu jihohi a Najeriya duk da mankudan kuɗaɗen tallafi da suke samu da gwamnatin Najeriya ba sa biyan albashin su kuma wani tasiri wanne yake da shi akan rayuwar ma'aikaci da iyalansa. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Ibrahim daga Damaturu ya yi tambaya a kan shin waɗanne irin matakai ne majalisar dattijai take ɗauka na farfado da masana'antu da kuma kamfanonin da suka durƙushe. To amma saboda ƙurewar lokaci, Sanata Ali Malam Wakil shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na majalisar dattijan Najeriya bai samu damar ba da amsa ba. A saboda haka yau sanata Ali zai fara ne da baiwa Malam Ibrahim amsa. Masha Allah Malam Ibrahim ka kawo awu mai kyau. In ka duba tarihin ƙasar nan za ka cewa ba ma nan arewa har kudancin ƙasar nan duk wannan matsaba'antun wato masana'antun da sun mutu saboda abubuwa da suka faru baya. In ka duba batun harkan wuta ya taɓarɓare kuma muddin ba a gyara wannan wuta ba ba za ka iya ka samu masana'antun nan ba. in ka tashi kake cewa sai ka yi amfani da gas za ka ga cewa ba riba da sauransu haka za ka ga cewa muna zuwa majalisar nan akwai sanata daga borno shi shine aka naɗa shi ya shugabanci wata kwamiti wanda ta bibiya aka yi wannan ma'aikata namu wato na nefa phl aka sayar da ita kuma wanda aka sayar musu ana sun zo ne sun duba cewa eh za su iya su farfado da ita har su ci riba ko mu samu wuta in ga duba kafin ba buhari a hau wannan mulki ba ma samun eh, wutan da ya kai eh, dubu hudu megawatt amma da ya hau mulki mun kai eh, lokacin da muka samu ma kusan dubu takwas ko da haka gwamnatin tarayya tana kokari ta yi wannan amma kamar da nake gaya maka su masu hannu da shuni da su gwamnatocin jihohi da su gwamnatocin kananan hukumomi su ya kamata su yi wannan in ka duba za a iya abin da ake kira agro alai kamar da ka faɗi za ana matsan man gyaɗa a guru yanzu muna noman gyaɗan muna noman anguriyan muna noman audigan shi ne inda za mu duba in ka duba kuma akwai mangarori da sauransu haka ya za a yi mu tace su da sauransu haka ya rage ni da kai kuma mu ga cewa mun tashi tsaye mun samu shugabanni a dilai wanda in suka zo ba kansu suka sani ba al'umma suka sani. To, malami na gaba, bismillah ko? Assalamu alaikum, hajiya ina gajiyan Alhamdulillah lafiya kalau. sunana na Malam Abubakar daga Damaturu. To Malam Abubakar sanata yana jan ka. Tambaya na dai a gurin sanata da Allah yanzu kamar matasa su kuma wani dalili za a yi musu wanda za su je su kan ƙara yin karatu kamar matasa. To ni dai ina ganin sanata fa ya ansa a baya don wani. A sai ah, bari zan ba shi ansa ajiya. To. Akwai abin da ake kira wato wanda suke harkan kimiyya. wanda suke koyan lissafi wanda suke koyan injiniya wanda suke koyan likitoci abubuwa da yanzu shine a duniya ake tafiya cin gaba da sauransu haka a cikin wannan shiri na baba buhari akwai za a dinga ba su tallafi na kusan kudi dubu arba'in kowane ɗayansu saboda haka kaga an yi tanadi yadda su matasa hazikai wanda suke karatu wannan za su iya su ci gajiyan wannan abin kuma in ka duba duk gyare-gyare da gwamnatocin jihohi suke yi da ƙananan hukumomi ta hanyoyin da ake kira su beb za ka gwamnatin tarayya ne take ba su wani tallafi kashi hamsin ai ta wani wuri da ake kira ubec universal basic education commission da sauransu haka saboda haka ta hanyar da matasa da yaranmu za su je makaranta kenan kuma na yi maka bayanin cewa ma akwai ciyar da yara saboda a taimaka wa iyayen To, malami na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Suna na Ibrahim Babale daga Damaturu. To. Ina so in yi tambaya wa Sarata. Na'am. An ce muna so mu yi magana game da speed limit. Game da ne? Na raspotti wanda suka kawo speed limit a kan asa a kowane motoci ko motar sai ta kasuwa. Banda motar gwamnati banda motar mai hawa haka. kuma ana sai da shi a ƙalla dubu hamsin wani motar ma da ake neman abinci da ita bata wuce dubu hamsin din ba kuma motar talaka ne wani taimako muke so suka a kai eh, shi ne tambayar da nake girma sanata wannan abin an kawo shi eh. da kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan niyya ne in ka duba irin ganganci da ake na tuki a hanya kuma ake rasa rayuka yau wannan cuta da ake kira aids baya kashe mutane kamar yadda ake mutuwa za ka zo ka ga mota a ce mutane hamsin sun kwanta dama saboda gangancin direbobi majalisar wakilai in ka duba wata shida baya da suka yi sun yi gwagwagwa da su da wannan hukumar road safety din akan cewa kuɗi ya yi yawa akan a rage kuma akan cewa don me za a soma da 'yan kasuwa da talakawa maimakon a soma da jami'an gwamnati in ka duba yayin da shi ministan baba buhari da ya fito daga kogi ya rasu a ni na kawo wani batu akan cewa ai irin wannan guje-guje da ake musamman na jami'an gwamnati wani tayin shi yake kawo hatsura hanya za ka yi jami'an gwamnati da tsaro sun zo a gurguje sun kori kowa a hanya da tsaro sakon sai na kawo hatsura to daga ba wai su talakawa ne kaɗai ba su ma motocin gwamnati da muke hawa da direbobin mu su ma kamata a saka wannan kuma na tabbatar ana kokarin yin haka to ranka ya dade har zuwa yanzu dai su dai ya motan kasuwa idan babu kuma za a rubuta martara kuma eh to ai ne malam kako ka fahimce shi shi yasa yace maka ana kokari eh, a ga hadda su gwamnatin ma an hada to malami na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum assalam ajiya barkan ku da yamma barka ka dai ina sanata fatan alheri da ake samun tsira da a wannan lokaci Muna godiya. Da wai tambaya na a gurin sanata tambaya ɗaya ne da Allah nake so na yi. Wai wani tanadi suka yi wa 'yan gudun hijiran da suka koma garuruwansu kamar su matasa na can. Saboda waɗansu yanzu haka sun koma su babu abubuwan da za su yi duka babu duk wasu abubuwa ne da suka mallaka yanzu babu kuma ba su da aiki. To ka gama tambaya? Eh, na gama. Menene sunanka? sunana Usman. Baka faɗi sunan ke ba? A ya faɗi sunan shi, sunan shi Malam Usman. To, a Baba Usman, kamar yadda na gaya in ka duba tun ina cikin wannan tungaji wannan rigimu akwai hukumar gwamnati tarayya da ake kira nema wanda kullum za ka ga ta kai tallafin abinci da sauransu haka kuma zan yi magana kamar akan gwamnan borno don na je borno na ga abin da yake yi wanda zan iya zama shaida wanda zan iya maimaita ko a saraci in ka duba ya ɗauki matakai yadda ake ta gine-gine ake gyara gidaje wanda su abin nan ta hanyar gina ginen nan masu sana'a za su samu kawo siminti za su samu kawo yashi wanda walda ne zai samu sana'a ne kafinta ma zai samu wani ma zai koya mai yin blog zai samu kaga wannan wani hanya ne da aka kawo shi wanda matasa za su samu abin yi inda za su ɗauki kewansu yadda shaɗan ma ba zai zai shiga kwakwalwansu ba kuma kamar yadda na gaya maka mun yi wannan doka in ka duba kuma gwamnatin tarayya ta ajiye kusan biliyan hamsin da hudu a wannan kasafin kuɗi na dubu biyu da sha bakwai wanda za a yi kokari kuma an ka duba irin su dangote sai dai mu musu addu'a suna kawon tallafi da sauransu akwai hanyoyi kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar wanda ake kira dfid eh, na Burtaniya da USAID na Amerika da sauransu in ka duba sun fito da hanyoyi da sauransu aka wanda ana koya sana'a wa matasan mu nan abin da za mu yi sai dai kamar yadda na faɗi mu tsarkake bukatanmu mu yi du'a'i kuma su ma kamar yadda na gaya maka kowa kada ya raina sana'a insha allahu za mu samu mafita To malami na gaba bismillah ko? Wa alaikum salam. Na na mala Ahmad Gajini. To. Ya mana na ɗaya makiyaya. Allah ya kamar musamman ma makiyaya mu na kasar na cewa Arab da Fulani wanda suke bin jeji. Sarrafa wani gudunmawa ne suke suna suke ba wa makiyaya. Eh wani irin taimako kake nufi? Inda za su yi kiwo ko kuwa? na musamman ma bangaren kiwo ba dajijjika gaba da an kwaje ba burtali sannan bangaren makarantarsu babu hanyar da za su yi su samu yi shi nake magana a kansa to sanata ka ji tambayar malam ahmad nan wallahi ban ji ba ya ce wani taimako za a yi ma makiyaya musamman don shi shugaban kungiyar makiyaya ne musamman hanyar yin kiwo da kuma 'ya'yansu na zuwa makaranta wani mataki ake ɗauka na taimaka musu in kika duba batun wannan makiyaya kash sanata lokaci ya kawo jiki a saboda haka zan ja maka birki sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ka bai wa malam ahmed amsa a wannan fili na sai bango ya tsage. Tuma da yanzu karfe 11:25 na safe a Washington kuna jin sashen Hausa murya Amurka ne yanzu kuma ga ku. Ga kaɗan daga cikin wasikun da ku masu sauraro kuka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito daga hannun Buba Mai Goro Gashuwa. Yana cewa, Gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam, ka yi wa Allah ka yi wa annabinsa. ka dinga biyan albashin ma'aikata da biyan 'yan fansho domin suna cikin wani hali na kuncin rayuwa sai kuma wasiƙa ta biyu da ta fito daga hannun aliyu usman ya ce 'yan majalisun dattawa da na tarayya da ke son kwancewa shugaba muhammadu buhari zane a kasuwa ku sani komin nisan dare gari zai waye domin shekarar 2019 kamar gobe ne kuma muna zaune za ku zo neman ƙuri'unmu. Wasiƙa da ke biyar da wannan ita ce ta mutare mu'azu ita salamu alaikum biyoyi hausa ku gaya wa shugaba buhari idan rashin lafiya ce ta hana shi halartar taron ministoci to ya je neman magani mu talakawa mun yarda domin ba a komai sai da lafiya sai kuma wasiƙa ta ƙarshe da ta zo daga hannun lawal daura. ya ce zanga-zangar da ɗaruruwan tsoffin ma'aikatan tasoshin jiragen ruwa waɗanda hukumar ta yi watsi da su suka yi a birnin lagos ya dace saboda haka a biya su haƙoƙinsu a kuma mai da su bakin aikinsu cikin ƙaramin lokaci kage da salihu garba da ya karanta wani wannan ra'ayoyi na kuma zubarai mai da ku ga maryam da labaran matakaici. takaice 'yan majalisar wakilai da na dokokin Amurka sun halarci wata tattaunawa ta musamman da gwamnati ta shirya inda aka gabatar musu da wasu bayanan sirri. Waɗanda suka halarci taron sun samu damar yin tambayoyi ga 'yan kwamitin shugaba Trump akan tsaron ƙasa, sun kuma samu bayanai akan ɗimbin hanyoyin kawar da barazanar da Koriya ta Arewa ke yi, abinda wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana a matsayin babbar barazana da gwamnatin kama karya ta Kim Jong-un ke nunawa. Ƙasar Venezuela ta sanar da shirinta na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin Amurka da ake kira OAS a takaice. Bayan da ƙungiyar ta amince ta gudanar da wani zama na musamman domin tattauna rikicin siyasar da ya dabaibaye ƙasar. Ƙungiyar ta OAS ta amince ta gudanar da zaman ne bayan da ta kaɗa kura'a. Ƙasashen Kenya da Habasha sun yi amfani da ƙarfin soja da ya wuce kima akan fararen hular ƙasar Somaliya. a daidai lokacin da ake kokarin dakila hare-haren da 'yan kungiya alshabab ke kaiwa a kan iyakar kasashen a cewa wani rahoto da cibiyoyin agajin da ke aiki a somaliya suka fitar rahoton wanda sashen somaliya na murya amurka ya samu ya ce kenya ta kai hare-hare ta sama da dama waɗanda suka kaikaici garuruwan da makiyaya ke zaune a yankin gedo na ƙasar somaliya tun daga shekarar 2015 tuwa gaishe ke maryam jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku da karfe ta da rabi na dare allah yadda inda kamar da na ce yau za mu so mu jira yanko kan jihohi na najeriya da ba sa biyan albashi duk da cewa suna samun mankudan kuɗaɗe daga wurin gwamnatin tarayya a madadin dukkan ma'anar sashen wasu murya amurka musamman ita maryam da julia letters da ta ba da umarni da injiniyoyin ne ne ali mustapha sakoto yanzu sai ku takaci tawagar yau da gobe.